يسألك لك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون to jiya in ba kuma ce ba mun so ma fassara wannan ya a ja fa'idatu kullama da sa'ala bil ba an yi da kulli don lokacin da tambaya ta zo cikin qur'ani sai a bada amsa da ita a ce kashi bila fa'in ba a ce ba kun ba inna duk da ala hali ya nuna yadullu an kai tambaya ko ko Ali, kuma ya nuna tambaya ta uku amma dai yanzu wa ma wajiba bil bayi abinda ko duk aka ce ba kun aka tafa wa huwa ni da wato ana cewa in an tambaye ka nan gaba ka ce kaza ai in su ilta wa kun in an ka tambaye ka to sai ka ce kaza wato sai ka ba da amsa a bai da zuwa bara wata bai da ta daban alfarku bainal wakati wa bainal mustaqi wal jama'a kun ga alwakacin lokaci na almudda lokaci na alzamanu lokaci na to amma dai akwai bambanci tsakanin waɗanda sunaye guda a nan da a abin nan bambanci sai ce annan mudda ya amka ce almudda almudda wadda take ba ta kai ba mudda haka to a abin da ne nuna na ne mudda mutulaka wato kawar da zuwa da ta falaki wato kamar motawa falaki min mamla'iha daga wasan sai lamun jaha zuwa karshen ta wato babu iyaka shi aka ce mu mutta wato lokacin da muke iyaka wa zamanu amma kuma ya hanka ce zamanu to muddatu mun ma wannan a lokaci na wannan an karaba ilal mali wal hal wato shi an kace zaman yana da abin nan mali yana da alhali wato abin da ake cikin yanzu yana da wanda ya wuce kuma yana da والمستقبل كما ينعى لوكس النسوة ويعمل الزمان ينعى لوكس النسوة وتوقف abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai wuce walwakatu amma shi ya an ce alwakatu a zamanin mafaru lokacin da an ka farnata da amai ga wani al'amari musu da wakata ya zo da kamar misalin lokacin ɗan yasara da kan al'amun yana ke ta ban mawasuta da kaddama ya gabata ana haji da umma da ke wannan al'umma alamun da ce ibrahim kusa ga addini ibrahim suke alladi a omega wanda aka umarce shi zuwa na alwaiti yana ɗakin tawa wata tahiri ne da za a kuma aka ce ya karkace shi a wata tahiri ne da aka ce an faruwa an ce a umarce shi da ya tsarkake dakin da da'izi na ga masu dawaji wal aiki na da masu yi jikazu da ruka sujudu da masu wuce da sama sujuda domin ta dalili daga cikin tsarkake dakin ka'aba izalatul zawa'idul amaliya wato a dukkan da kawar waɗanda sun ka karu wato al'amaliya na aiki zuwa su a busar da su gaba ne wale ya da kuma abin nan na aƙida allafi zada ta aljahiliya wanda jahiliya ta kara da hajji ta hajji wani umarci da kuma umar mina daga ciki akwai hannun rajula za a harama da hajji lokacin jahiliya idan mutum ya harama da aikin hajji au umarcin ko ya harama da umra to lam ya kullu bainahu wa bain as-sama'i shay'un baya bari wani abu ya shiga tsakani ne da sama bayan ne mun ahalin mudini in mutanen birni na to na kaba fi zahabi sai shi kusuwa bayan gida ne na kaba kusuwa ya da kulmin wanda zai shigo gare ta amma bai shiga ta bakin kowa awo ya tafi salama ko ya samu tsani da ya tsada don ya hau sama don kada dai wani abu ya shiga tsakani ne da allah saboda a muhimmancin aikin da ya shiga ciki ne na haji ko umra wayan kane mana wa bai in kuma yana cikin mutanen kauye da kala wata rajamin kalfir ba sai ya shiga kuma ya fita ta bayan lema wala ya da kudu wala ya karbi mini babu zai shiga ta koma kuma fita ta koma wai za a ragar lagu hajjata illa lura ta gita mai layi da kulin min ba da fajira bai shiga ta baki kowa don kada dan girma kowa ta shiga tsakani ne da allah mina ajali ta kabirwa da saboda ruhin ɗakin allah makafata an ya kula bai na ku bai na sama'i don gudun kada ruhin nan ya shiga tsakani ne da sama kwayar ta wani dara sai ya buɗe gidan nan bango min wara'i ta baya ne sai ya shiga in ya shiga ya fashe katangar gida ne da baya shiga to bayan ya shiga sai ya tsaya tsakiyar dare tsakiyar gida shi ne sun maye kibu bisa na dare ya yi tsaye tsakiyar gida da filin gida ba ya amur da hajji ne ya umarni da bukata ce don bayyawa ya shiga cikin ɗaki wato ɗakin nan ya shiga tsakani ne da allah tun da ya zarta harama da babban abuwa ta ko umra to wannan abu da suke yi duka girmamawa ce suke wa aikin hajji da kuma umra to suna girmama su amma dai wannan girmamawa ta saba ma shari'a ita wannan girmamawa amma dai girmamawa ce suke sai Allah ya ce laifin talbiru wannan ai ba ne da'a ba aikin kware kawai birrafi yuru birrafi ya fakat lai ina abin lai ina al-sabra a nema ba da ya taimaki abin nan abin na alkabu wato alkabu laisa bima ba da wuda abin da ke baya ne bi da kulil bayi alza'ida ta shi ne abin nan da an tafi wato walaisar birru ba shi ne da'a ba da an ta turbuyu ta min ya ku zo ma gidaje ta bayanta fil ihrami da harama kanu ya falu na dalika suna yin wannan sun kasance suna yin wannan wa ya zamu na wubirra suna cewa alheri na allah ya ce to wannan ba alheri ba ne walakin na birra sai dai wanda an mutuna alheri za a albirri wanda an mutuna alheri shine manita allah wanda ji tsoron allah da jarki makalafati ya bar yin abin da aka saba ma allah wato gobe da mana abuwa biya ku zo gidaje ta kohonin su a harami wajen harama ta gairi kama wani wata kula ku ji tsoron allah da allah ban tsoron da don ku samu babban rabu a yi ta kuzo wa bi haza rabatar kulu ba kun ga da wannan ya daure zukata da hakikatin imaniya da hakika ta imani asaliya ta asali wa wadda take ta kawa ita ce ta takawa wato abin nan wasu kunna hana annan kwacin da wani da ha jira ja'il fala ya daure wato ba. asalin zukata da kwadayin alfala wato samun babban rabo wajen allah al-mutlaq wanda yake bai da kai duk duniya wa akira nan duniya kuma da lahira don duk wanda ya ji tsoron allah nan duniya zai samu bukatoci ne da yawa kuma ranar lahira zai samu duka wa da adatar jahiliya kuma ya bata al'adar jahiliya alfariga wadda take uh, uh, abin nan ba ta da madogara min rasidul imani wadda ta hita alfariga ta hita daga tabbataccen imani amma hukumu ya duru ma al'illa amma hukunci yana kewayawa tare da dalili fahiya millata ibrahima ita wannan ada fahiya millata ibrahima a cikin addinin ibrahima akwai taharimu alkitab haramta yin yaƙi da haramin maki cikin haramin makka da addinin ibrahim an hana yin yaƙi cikin haramin makka wadda shaharar harami ga wata harami kuma an haramta yaƙi wa bi halin harami lokacin da mutum ya sauki harama da hajji da hajji a umaratin ko da umara, an hana shi aiki an hana shi wato yin yaƙi wa rubama yastajillu hadal hukumar mushrikun da yawa mashirikai suna iya cikin riba wannan hukunci na yakin da aka ranar musulmi waɗanda musulta yana yi wa mashirkai su yi amfani da wannan dama wato akwai haji nuna musulmi da su kai musulmi haji wai haji nuna wasu ke su wawan biyu gabla ke suna tafiya abin na wakana ba tare da musulmi sun sani ba wakana allah ala sai allah ya ce wa musulmi to kuma wakatun lobin sabilin nan وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah muslimin ku yi jihadi saboda Allah ne la ilaha illa don addinin Allah la'anna hizar amni don tsarewa aminci da kwanciyar hankali da umma cikin al'umma a musulma wato ila'un da dinin layi da zara an ka kare musulmi sun ka zanna lahiya to wannan ɗaukakawa ne ga addinin allah alladina ko ya ka alladina ya kati ne ko bari ko ya wayannan da ke yaka ku cikin kafirai wala ta ta duwa da yin da ta da yi bai da amma kafa yi ta addanci da yi su kafa hada ya kasu sai dai yan sun yake ku kurama amma ku kafa hada ya kasu inna allah la mota mu'tadin lalle allah bai so masu ke tafiya al mutajawizin ma haddala wa wanda ke keta abin da allah ya iyakance musu wa hada muqaddasun bi qital quraish wannan ya ke bance ya ke kawai fa kuma allah ya ce abin nan waqatu ba. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم to waka tudurun ku ya ke mashirikai hai su tunuwa inda dukkan ka same su hai wajen tunuwa wannan duka ya banci yakin mashirikan ƙurai shawa kawai suna kawai aka magana don su sun ka da yasa musulmi suna ganin a wani musulmi ba su yi musu sai allah ya ba musulmi dama su rama abinda aka yi musu amma kun ji ya ce wala ta aka bi kakko ƙetar iyaka ku kafo bara. ku bari da yan sun ka yake ku ku rama amma kafo bara. to abin nan wakata lohon haifar su kirki mun ku yake su da inda kun ka same su ko ina kun ka same su wa aka rike ku su daga garin nan na makka min haisu a farajin ku inda sun ka ishe ku yadda sun ka kore ku daga garin nan na makka kun ka hijira kuma ku kore su daga garin wanda sun ka kore ku ai makka ta nan wurin nan da sun ka ishe ku ne makka ku ishe su da wurin wa kade ku abin nan ku ila bihim zalika an koyi musu wannan amar ta shekara da an kace makka ai wasu gudu sun kai sai da aka rubuta wasu gudu sun kai sai da aka ce an kalado su saboda sun yi da musulmi yau musulmi sun taho su rama da su wanda an kai musu kama ba kama abin nan fu'ila kama wadda aka aikata bai abdullahi bin kadalin da abdullahi bin kadalin wa kana kare asalama kalima shi bin kadan ya ce ya musulunta amma kalima bisa ga karya ya ce ya musulunta فلما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة shi bin kadan lokacin da annabi ya aike don ya taro zakka wa ba aka ma abu rajulan ya aika wani mutum tare da shi bin ansar cikin ansar fakata da wufi tsari sai ya kashe mutumin da annabi ya gama ya da shi bisa hanya wartar da ya yi da harin da ya koma ya gudu ya wa min hadisin da biyu a karajar bukari cikin hadisin da bukari ya fita wa musulun da sayi wa musulun ana biya an anas bin malik radiyallahu anhu kan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala makkata a dakala amal fatai lalle annabi ya shigo maka shekarar da an ci makka wa da ra'asi al-migbar ya da kai ne za a lokacin da ya cire garkuwar ja a rajulun sai wani mutum ya zo faƙala sai ya ce wa maza Allah inna ibn kadalin muta'alliqun bi asari ka'aba shi ibn kadalin wanga da yayi riddadin ga yace ya musulunta annabi ya aikai ya kashe wanda annabi ya gama da tare da shi to ga ya ta ya rike rigar ka'aba saboda alfarmar ka'aba kada a taba shi ga ya ta ya rike rigar ka'aba lokacin da aka ba annabi wannan labari fakala sai annabi ya ce uku turu ku sai ku kashe shi wato ku kashe shi wanda ya kashe mana mutane shi ma a kashe shi wato da ya ce ja a rajulun kuwa abubuwar za al'asar ne mutumin da ya zo ma annabi da labarin suna ne abubuwar za al'asar wal fitinatu wato fitina ai a shirku min shirka ga masallacin ka'aba shirka cikin haramta ka'aba a shaddu mina katali ta yi yaki tsanani a shaddu mina katali da wani ta yi yaki ka laihi laihinta wato ya ne laihin yin yaki bil haram cikin haram awal ihram ko cikin haram ya sa zan tudun wanda kuka girmama wala ta katilu inda masjidil haram kada ku yaƙe su wajen masallacin haram hatta yuqatilukum bi sai in sun yaƙe ku cikin masallacin haram bayan katalu ku in sun yaƙe ku bi cikin masallacin harami fa katalu kuma kuma ku yaƙe su nan wurin duk inda sun ka yaƙe ku an ba ku dama ku yaƙe su nan wurin wa bi qira'atin bila alif wato abin da wajen faɗa fa in katalu ku bila alif ai bi al-abal thalatha wajen abin da a ayyukan nan guda uku ya ce abin nan wakati luhan haisu ta jirgin Wa a da juwa min haisu a da juwa kuma na ta ashaddu min katal min katali wala ta kaci luhu hatta wato wuri na ɗaya kenan hatta ya kaci luhu wuri na biyu fa in kaci luhu ya ce to ga wata kira bila alifin da alifin nan babu shi fi da sarasa kazalikar katal wal حتى نمر سنك wa ورسنك ka ورامع ku wa حتى ننجزا والكادر ku كإليه كإليه sun ka yi muku haka أما إنسان كي sakamakon in suna yi ba a rama ba su bari amma in sun ka yi sun ka kashe mutane su ma an kai musu an ka kashe su suna bari amma in ba haka nan ba in suna yi ana kyale su ba su bari saboda haka Allah yake in sun ka yake ku kuma ku yake su kadhalika jazaa'ul kafirin haka nan sakamakon kafirai amma wayannan tawo ana kuma idan sun ka hannu da kafirci wa asalamu sun ka musulunta to ba su yakin ko da amma kafircin nan shi na aisa suka yakin fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne gare su rahimu biyan ko mai rahama na gare su ya allah ya ghafurur rahim muna roƙonka duk zunuban da a tsakanin mu da kai Allah ka gafarta mana wayanda a tsakanin mu da bayan ka muna roƙonka Allah ka daukar mana ka gafarta mana ka yahi mana ya Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitna وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين to katiluhum ku yaki a hatta la takuna fitnatu saboda abin ya yi zahi kwarai da sun ka cutar da annabi sun ka koye da gudu sai babba yabba gidan uba ne ba kuma sun ka kai da gidan uban nashi sun ka ce su ba su kamar na a ce dan uwansu na sun ka kai da gidan saboda haka akwai zahi kwarai don haka Allah ya ce wa katilu ku yaƙe zuwa hatta la har fitnatu hayyan babu shirka ko ويكون الدين ويكون الدين لله addini ya zama ga Allah ɗaya aka yi ne da shi kaɗai wato ko yake su har sai babu shirka Allah dai aka bauta sai an kai babu abin bauta da gaskiya sai Allah la ya wani suwa ba a bauta ba ba idan ta hawo an shirki amma idan sun ka hana kansu da shirka to ta ta duwa ne ka ku ketar iyaka da su dalla ala hada abin da ya nuna haka Allah ya ce bala udwana babu ketar iyaka sai ita abin da yake da babu ketar iyaka da katilin da kashewa au kai ko wani ne illa ala zalimi ne sai ga mutane azaba wa mananta wanda ya bar zalunci wato shirka malaita da zalimi wannan ba zalimi bane da ya duba ya bari bala udwana alaihi za haka babu ketar iyaka da abin da ya shafi Allah mana ka mana imani da tsoron الشهر الحرام الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فشهر الحرام وتهرم مقابل يا مقابلة بالأشياء بشهر الحرام وتهرم ده هكا إنسان يأتي في وتهرم كما يأتي في وتهرم بالدرجة وسنن بقدانا فكما قاتلوهم لي كما ودسنك يأتي في وتهرم faqatuluhum fi mithli kuma in wani harami ya to qurama wannan raddun raddi na an ka kai lisizami ga girmama wa Musulmi na zalika musulmi ganin da suka abin ya yi girma ya haka wato ya yi cikin harami in sun yake ku cikin harami ko ya ke cikin harami wal hurma jam'u wa hurmatin wa huwa ma yajibu ihtiramu abinda aka ce mahurma da ya zama wajibi a girmama shi ai shi yasa kuwa gani ana cewa mace hurma mace ana ce mata alhurma wajibi ne ga kowane mutum ya mutunta ta ko ba mata dai ta ba wajibi ne ga kowane mutum ya mutunta ta shi yasa aka ce mata alhurma duk abin da ya zama wajibi a girmama shi to ana ce mai alhurma cewa tun hurmatu qisasun wato hurmi suna da qisasi ai wata su bi mithliha ana ci ya harami iri in sun ka yaƙe ku cikin harami bana ba duk ya yaƙe ku cikin harami za a untu da kasiya an ta harami kuma ne ta da alaikun duk wanda ya ƙetar iyaka gare ku ya muku ta'addanci da dalibin harami ya yaƙe ku cikin harami aw da harami ko ya yaƙe ku bayan kullu ko harama to fa a tadu alaihi kuma ku mai ta'addanci bi mithli ma a da alaikum da misali abin da ya muku ta'addanci da shi ka abin da samiya muqabalatu hu itida'a a wani ya ɓace shi sai ya rama shi wanda ya ɓace ya yi ta'addanci kuma shi gashi da ya rama an ce ya yi ta'addanci wato kuma ramawa na yi taɓa shi na an kai ya ce shirya abin da ya sa an ka tambayi an ka samiya muqabalatu karama wadda yi an yi mata suna an kafi mata da da'an ita ma ta addanci ta da shirya haɗin muƙabalin jiki don ta yi kama da abin da an ka yi muƙabala da shi da sura da sura mutum na yake ka yi face babanka kai ko sai ka face baba ne to ai bacin da ya ma shi na an ka ce ya ƙetare iya kai ko da kan rama kan faɗi wanda ya faɗa ba aikin wanda ya yi ma haka nan na kai mai don haka an ka ce kai ma ka ke karya domin wanda ya yi ma haka nan na kai mai illa dai abinda anna a cikin hadisi annabi ya ce ne ma kana masu zage-zage abinda da sun ne to fa ala bani ni ya tabbata ga wanda ya fara zage malam ya ta'addar mazalumi wanda aka zalunta in dai bai keta iyaka wanda an kafa sai fashin bai kara ba bai rage ruwa da aka yi to bai da zunubi amma dai shi ma ai kun ga ba abin kwarai yana kai ba amma dai bai da zunubi in dai bai keta iyaka ba sun zunubi kuma ya tabbata ga wannan da ya fara to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wata kullama ta ji tsoron Allah bil intisari wajen ramawa ya aka zalunce ku wa tarkil ibtida ku ji tsoron Allah ku bar fara zalunci wa alamu ku sani anna Allah ma al muttaqina bil auni wan sani. lalle Allah yana tare da masu takawa da taimako ne kuma da nasara ce ya Allah ya Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin bayan ka al na. wato a cikin dukkan bangarorin rayuwar mu ya rahmani ya rahim wa amdiku bi sabilillah فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa an fi kubi sabilillah daukar dukiya a riƙa diban dukiya ana bayarwa sadaka ana aikata ayyukan alheri gare ta to yana taimakawa ƙasa ta zama tsariya shi ya sabon ka ga yanzu misali wannan matakai da ta ita da zala ta ɗauka kanta na taimakawa marayu san bara na gaya muku cewa abin da ya kamata ƙungiyar zala ta yi wato ta kawo kwamiti wanda zai ci gaba da neman kuɗi ba sai ga azumi kawai ya zama ana kulawa da barayin yadda za a iya ɗaukar su zuwa makaranta wanda ya girma bai iya karatu sai a kai su wajen kanikawa su koya mai gyaran mashin su koya mai gyaran mota a koya mai gyaran kwamfuta a koya mai gyaran gasunan da gyaran da abubuwa to kun ga da ya samu aiki ne, inda ya ka samu abin da ya ka cika ciki dai lokacin da ya kai yana buƙatar mashin ɗan hawa yana da aikin da zai iya samun kuɗin da zai yi da waya a samun cikin da waya a samun cikin yan to amma inda matsalar da sai ya zama abincin gado da sai an ci shi gidan ku babu shi babu kuma wanda zai taimaka ma to nan na ba abubuwan da sun ka tsara kawo taɓarɓarewa abubuwa saboda haka yana da kyau wato a lura da mahimmancin wannan aiki da ke gala ta zama makanta kuma ku ba da gudunmawa gwargwadon wadda kuka iya ga wannan aiki da ta zama makanta na taimakawa marayu don zai rage zai rage wasu abubuwa ga 'yan mata zai rage wasu abubuwa ga maza zai rage wasu abubuwa ga uwayensu haka ya zama dai allah a kalli don nuna mutum allah ya ka iya ɗaukata amma dai a ɗauki ɗan mataki wanda ya koyo shi ana iya samun a yi su makaranta wasu su koyi ɗinkin tela don yau sana'a ko wace iri da ka iya ta walakanci ya ƙari maka insha allah sai dai ka sa sai dai yanka ka kwaɗai duk aikin da ka iya ilimin da ka ɗauko in Allah ya so zai umarni ka sai dai yanka ka kwaɗai ka azama kanka da lura da sai abin da ka samu amma da in ba haka nan ba kun ga misali yanzu abin nan matashi wanda iya tsinkin tela ga sunan kana gani tsinki aka takawa ana faɗin ba mu ansa ba mu ansa ya tsinki ya muna yawa to yanzu yaron da an mai kulawa yanzu ya hau tela ta yi rage shagala ya hau tela ta da kyau ko da azumi ta wuce allah da ya sa abin da hanyar saboda kun ga wannan yana da muhimmanci kwarai wannan yana cikin abin da muka kara bai wa ƙungiya izala da shawara ta kara diba irin wayannan abubuwa a kowace lokacin gamman a samu mutane masu gaskiya masu amana domin in an samu masu gaskiya masu amana wayannan da aka ce ya taimaka wa masu rauni a aji wannan kwamiti ya zama kwamitin marayu in akwai wasu mutane da aka taimaka wa ko nawa an ka samu ba su goma marayu ko nawa an ka samu suna canye shi don su marayu sai an kai musu su su a kusa. ba su bari ne ba zai a kai marayu saboda haka yana da kyau idan la tafi da kwamitin nan na marayu daga taimakon kowa ta ban marayu kayan duk abin da an ka samu a ban marayi marayu kayan su amma babu laifi wanda an ka sa aiki an sa shi kwamitin marayu to babu laifi wannan a biya shi aiki an ka sa shi ko ka karɓar zakka wanda duk an kasa ya karɓa zakka to ana ba shi zakka ko da mai kuɗi na ana ba shi zakka don jinga aiki ne amma ne ya raba wasu mutane na a cewa wasu gajiyayyu ba su bari abin da ya kai gaba yi. don su suna kusa marayi ko yana gida sai an kai mai yaro wayannan da a kusa ba su bari abin da ya kai gaba yi. ya eh, cike abin nan da an ka amsu eh dan dai masu aikin marayu na ba in dai masu domo marayu kuɗi na cike aka ce Allah ya taimake mu wannan aiki na wanda yake muhimmi kuma yana da kyau ku kula da shi ku ɗauki mataki yadda ya kamata lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci don mai yawan ku sai an ka ɗaukar an ka ce kwamishin marayu wanda ya kawo da abin da aka yi wanda ya kawo shi ke nan wani bai koma ba su a sai bai to ba haka nan aka yi ba Allah ya taimake mu kuma ya sa ku lura da abin da muke faɗa a nan Allah ya ce wa an fi kuri laye ku ciyar da dukiyoyin wajen aikin Allah na ambaci kwamitin marayi a nan don yana cikin aikin Allah saboda ka shi yasa na ambace shi a nan abinda a asiri wato bi sabi da a yi aljihadi wa gairi jihadi da kuma aikin da ba jihadi ba ai a marabin jihadi ya umarta yi jihadi bil mali da dukiya ba'da al da bihi da nafsi bayan ya umarni yi jihadi da rai wala a bi aydikum kada ku kada kanku bi aydikum da hannu hannuwanku ai bi anfusakum da kawuna wal ba'u ba wa fi bi aydikum wala tulqu abin na ku. kada ku abin nan ku wa hannuwan ku ila ta zuwa ga halaka ai al'alaq bil imsaki an nafqan an nafqati bil jihad domin idan an rike kuɗi kowa bai taimakawa to wayannan da ba a taimaka ma sai su zama illa ga gari wayannan da ba a taimaka ma sai su zama illa ga gari sai ya zama suna kajina a aji su ɗauki Kunga sun zama illa ga gari saboda shi abinci ba kuma da kunga sani yanzu in ka ɗauka riga ko ta yi sauran mutuwa tana maka guda ba zama amma in ka ci abinci ko ka daɗe baka ci ba in an jima da mai kana da ɗace in ka ci shi da kwari to shi abincin nan shi a muhimmi wanda shi ba a iya hankuri ba a iya ɗaukar lokaci kowa ta ya ci shi ba ku ga alkali in mai kya zuci ba yana da yawa kace ce kashe ku jera alkalin kowa ya wani na kashe ne yanzu yana mai hukuncin da zai taɓa tashi an kace to ya ci yawa kashe wani kai ba shi ba in yi wa ɗaya tsanani an ce a na an ce liman kashe ba da sallah zai zera abin da ba daidai ba cikin sallar saboda haka shi ce abinci dole na dole na kowa sai ya ci abinci to shi a kula da irin wannan ka ku kada kan cikin halaka wajen hana dukiyoyin ku ga taimaka ma waɗanda ka bukata taimako da kuma ayyukan jihadi ɗautar ke ko bane la'annahu a zuwa alaikum dan yana sa makiyanku su yi karfi gare ku wato su yaƙe ku da ƙarfin da suke da shi saboda wani ma na tare da ku yana iya shiga cikin sai shi ba da gudunmawa a cuta muku don haka ku ɗauki matakin da duk ya kamata wajen aikata ayyuka a ne ka bar cewa ni wanda to ni zan ba su wato tsakaninka da allah ne ka ci ba ka dai ce min baka ci abinci ba don na san kayi kaɗan kai boko guda baka ci abinci ko ka yi zo ka ta wurin ka kai zafi kayi kaɗan sai dai a ɗauko ka sai dai a ɗauko ka da birki da ido to abin nan da ka ci shi na aka nuni ka yi alheri wannan da ka ci kowa ce an ka yi wani liyan fitar rusa a cikin sa'ati wani kudur alai rizku balin fitar ma'ata wannan saboda kowa abin da an ka shi an ka ce yin wannan shi wa abin nan wa ahsinu ku kyautata ai aqsidu Allah bin nafaka ku ne Allah da cewa da kuka duk abubuwan da kuka ci kuka yi da cewa to ku ne Allah da shi inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah ga asma'ikal husna ij'alna min ibadikal muslimin Allah ij'alna min ibadikal muslimin ya Allah ij'alna min ibadikal muslimin ai inna allaha yuhibbuha ai ma'anarsa Allah na son masu ihsani wa wa wa idza ahabbahu idan ko yana son su to yi yusibuhu zai ba su lada sakamakon son da yake yi suma zakara bayan abin nan bayana a hakamar hajji sannan dada ya ambaci bayanin hukunce hukuncen hajji wal da umra fi ma ya aci cikin abin da zai yi ba da zikirin jihadi wadda in fashi baya a ambaci jihadi da ba da abin nan taimako ciki ne lijami amma bai na saboda abin da ya haɗa su da annar mala wa siha wal makadira domin da dukiya da kuma lahiya da kaini a sasun bi da masu ne a asali ga jihadi su ne a asali ga hajji wa abin nan wa kaddama zikirin jihadi ya gabatar da ambaton jihadi fi sabilillah la'annahu zurwata sanami sanamin amri dan shine tsololuwar tozon al'amari kama sammahu nabi sallallahu alaihi wasallam kama wada annabi ya ambaci jihadi yace mai tsoro abin da shine tsololuwa wato ta tozon wato abin nan al'amarin musulunci gaba ne a ware da tasmiyar zalika fi hadisin dawilin ambaton wannan ya zo cikin wani hadisi mai tsawo allabi wato a karajahu a tirmidhi fi sunani wanda tirmidhi ya fita cikin littafi ne wanda sa'i bi sunani ne kubara na sa'i ya rawaito cikin sunani ne al kubara an ma'az bin jabal radiyallahu anhu kana ma'azi ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi sabar na ramo tare da annabi cikin jariya fa ce yawon qariban min waran nan sai ni waye gari ga kusa gare sai ya samu dama don in yi tambaya wana da nasiru muna ta tahiya za mana wajen tahiya wa kunta sai na nace ya rasulullah a kabirni da amalin da kalin ne aljanna ka bani labari da aikin da in nayi zai shigar da ni aljanna wai ba idan ya anan nari ya nisanta ni ga wuta wato zai zama sanadiyar nisanta ta ga wuta da shiga aljanna kala da kasta alta ana abinu annabi ya da kasta alta ni ana abinu annabi ya ce lalle ka tambaye ni game da abu babba amma wa inna ya laysiru lalle abin yana da sauki alama ya sarrafa Allah alaihi ga wanda Allah ya sauƙaƙa mashi na ɗaya ta abudu na, ka bauta wa Allah wala tushriku bi shay'a kada kai shirka da shi da wani abu na na al-tauhidi ke na biyu wata ke musala ka sai da sallah ka kare sallolin farilla inda duk sallar farilla ta zo ka ka bani kai jinkiri ga ita na abin na uku wata uku zakata ka ba da zakata na hudu wata sun wa ramadana kai azumin ramadana na biyar wata wajen bai ta kai hajjin ɗakin kawo su gala wannan kunga ya faɗa mai shiga shiga musulunci guda biyar sannan sai su gala sai annabi ya ce ala abdulluka ala abuwa da kai to kana so ya shirya ki da kowai ya alheri eh ina so ka shirya ni da kowai a alheri ya ce to ga su waɗanda za a faɗi na nahiyar na ya ce a sauran jumlatun azumi ga ne wato ka riƙe ya azumin nafila baya an faɗa ma na fahimta to ka riƙe ya azumin nafila yana garkuwa ga ka yana hana maka yawan sako yana ɗebe sha'awa abubuwa da yawa ga ka mai yawan mutane da kuke ganin suna samu azumi a basu in ana azumi shi azumi yuka cire sha'awa yana kalle sha'awa yuka cire sha'awa yana kalle sha'awa saboda haka a sauro nan azumi garkuwa ne garkuwa ne da sun hitina kuma wace ne ko makiya gare ka kabda suna batun su gama da kai sarki buta azumi ka yi ta yi sai ya zama ma da kowa tsakanin ka suna ji suna gani ba ka yi kowa da shi na abin nan biyu wata da kasu sadakar nazila su tafi ulkadiya tana kashe kurakurai kuna da gani ko ina an ka shigo ga magana abin da alheri sai ku ji an kawo sadaka to ita sadaka ta dubi a tana kashe zunubai komi yawan kama da dubi ulma'un na kama wadda ruwa ta kashe wuta to haka nan sadaka komi yawan zunubi sadaka na kashe shi wata latin rajuli da kuma sallar da mutum ke yi min jawabin laili tsakiyar dare wato kiyamun laili kun san sallar dare kashi biyu take akwai kiyamun laili akwai tahajjud kiyamun laili da zaran abin na rana ta fadi har a shiga kwana duk lokaci na na kiyamun laili amma tahajjud sai dare yayi dare ita ake ce mata hajji sai dare yayi dare wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak ita sai dare yayi dare sana'a kai to in son samu ka rike waɗanda abubuwa guda biyu sallan mutum wato tsakiyar dare wa salatun rajuli min jau da tsaye sun matala sannan kala ya ce sun matala sannan maza allah ya karanta wannan ayar da ta jafa rubu ma'anin mazaji in wato bayan allah mutanen kirki sun ka shiga kwana in dare ya yi da ta jafa rubu ma'anin mazaji gehen jikinsu zai nisanci wurin fana, in dare sun barka ya da'una rabba suna ta addu'a ga ubangijinsa sauran wa dama'a don tsoro da faɗayi wa min mara zaka na mun yanka kuna kuma daga abin da muka azurta suna iya ba su ciyar hatta balaga ya alamuna har ya kai alamuna wato wala ta alamu na musu ma a kwafiya lawan min ƙurata a yini wata rai ba ta sanin abin da muka aje musu na alheri na natsuwar ido min kurrata ainihin da za a mai maka ne a wani da ga abin da su aka kasance suna aikata Abinda da aka ce mana natsuwar ido allah ya ce abin na fala ta alamu nafsun ma a kwabiya mun min kurrata ainihin abin da aka ce ma a yin wato abin da a wurin ka babu abin da ke shi in ka dibe shi ga hannunka babu abin da ka gani ka ga ya tara naka shi aka ce ma a yin to wa'inda ka tashi da daddare bayan an yi kwana su tashi su yi sallah Allah ya ci, fala ta alamu nafsu ma ba lahu wata rai ba ta sanin abin da muka aji musu jaza sakamako na bai ma kano amalu da abin gada sun ka kasance suna yi na tahajjud da saboda haka in kana so ka ga abin mamaki ka kama tahajjud in dare yayi duk da shi tahajjud da daddare wato za ka yi kamar kiyamun lele wato za ka yi wasu ta iya ba kamar sallah a zuwa na a ce dole sai ka yi raka ba a'a wadda kaka wa, na za ka yi ba kamar sallah magariba na a ce dole sai ka yi raka ba a'a wadda duk kaka wa a kanan na za ka yi ku rika tashi da daddare don ku samu kyakkyawan sakamakon gada Allah ka su subhanahu wa ta'ala sun kan sannan maza Allah ya ce ala uku birin kabira a tilamar kulli kana so in baka labari da kan al'amarin nan duka wato kulli wa amuli da ginshiki ne wa wata sarari da tsoron tozonin kuntu bala ya rasulallah ce ina so ya rasulallah kala rasul amri al islam ce ka al'amari shine musulunci ka gyara musulunci sa kyau wa amuli a sala wato ginshiki ne shine sallah ka tsare sallah da kyau wajen wata sarani ya aljihadi tsololocin zule aljihadi ka zama mai jihadi gare ta da yi wa hada wa mahallin shahid wannan shine mahallin shahid daga dalilin kawo wannan Su sun makala sannan maza Allah ya ce ala ukbiru ka duma ake zalika kuli kana so in baka labari yadda za ka yi ka mallaki waɗanda ayyuka alheri wayanda annabi ya lissafto tun da har yanzu kana so in faɗa ma abin in kana yi ne za ka iya mallakar damar da kake da ita kai waɗanda ayyuka na kultu bala ya nabi Allah nace ina so ya annabi ba a kaga da sani sai ya kama harshe ne shi a sai ya sa hannu ne ya jawo harshe ne da cikin baki abin da na kala sai ya ce mu kuffa alaika za to yi kyau ka bayyana yanzu in kana buɗe bakinka duk abin da za ka yi na alheri kana iya fata shi minti guda in dai kana yin magana duk abin da za ka yi kana ya fata shi ka samu bakin ka rage yawan kuni ka baccin mutuncin mutane ko kudi zai mu ku gani yanzu da inda duk kaga mutane sai gungu in dai ba malaman su na suka baci ba uwayen gidan suna na masu kudi suka baci ko kuma shugabannin musulmi su ba su da taimakon da za su wa musulmi sai su baci shugabannin su shi ke aiki to kun ga babu wani za a yi wanda kai wannan shi albarka ko mallami na ko jahili na ko mai kuɗi na ko ɗan siyasa na babu wani za a yi albarka albarka kan sai dai gane ta gaske saboda haka kuffa alaika hada wa qultu ya nabi Allah nati ya annabi Allah wa inna la mu'afiruna bima natakallamu bi yanzu mu ana kama mu da abin gada muka magana shi yanzu duk dumin gada muka yi in mun ka zo muka zanna wani yi yanzu ana na ana rubuta ya za a kama mu da shi ba kala annabi ce sake lanka ummuka ya mu'adu ko ka tayawa bin ka ya mu'adu kun ga kamar annabi ya ɗaya hushi ya buga mai magana da kawa haka hal ya an nasa bin nari hala akwai abin da ka kare mutane jicce cikin wuta alawo juyin da wasu jinsu aw alama na kai ko kirjin babu illa a ka'idar alsinatun sai wanda harshen su ya bani, duk wanda ka gani wuta baki daɗin baki ne ya sha kowa ka gani wuta ya sha daɗin baki ne قال الترمذي هذا حديث حسن عند الترمذي وقال الباني حديث صحيح الباني يتي وانا حديثي حديثي ne sahihi saboda haka jama'a a kula da kyau ga wa'annan abubuwa suna da muhimmanci kwarai Allah ya kara mana gudunmawa da cikin ilil ummata wato bidun jihadi domin al'umma in babu jihadi la ta wasu kiyana ba ta kare mutuncin wajiba jihada wajibanta ala annaha ummatu islamiyya cewa ita al'umma ce ta musulunci wa amma hajji amma hajji kam fa rukunu min arkanin islam rukuni na cikin rukunin musulunci shi aikin hajji wato gudana daga cikin shiga cikin musulunci Allah ya ce wa atin mun hajji wal umrata lillah وأتموا الحج والأمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية بلال أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى يتواتم الحج وتفتك حج والأمرة الأمرة واتم الحج والأمرة فتك حج فتك أمرة لله سبحانه وتعالى ciyaji da umura suna da wani ka'ida idan yanzu ta ɗauki harama ta haji ko da wani abu ya faru wanda ya ba ta haji to ba ka ajiyewa haka nan za ka yi shi fatacce sai ka cika shi wata ƙarfin goshi fatacce sai dai ba ka dawo karanka tun da ka zama da kwarai na ta amma dai ba ka dawo ba ka bane ai addu'u ma da hukunci ma ku ba da hajji da umra da hakokin wa ake mu ba kuma ku cika su da kyau fa ina hasala zai ma ta sabon ko da wata illa ta faru gare su wadda ta bata umra ko ta bata hajji to kada ku tsaya ku iso a su ku zama sun makaduhu ma sannan ku dawo ku ranka su baɗi alama bayyana to suna kamar wadda sunna ta bayyana biyu ma da saboda haka yana da kyau kun ga kamar irin wannan lokaci a kusan mutum bai taba ganin yadda lokacin da yan najeriya suka je umra kamar bana ba azumin gada ake suna ta zuwa manya za ka ga manya da kanana babu wanda za a bari da izinin allah sai wanda bai da lahiya wani ma ko da lahiya sai dai a eh, in ya sai shi ne to yana da kyau a san a kama wato hukunce hukunce na ayyuka kamin a tafi a san hukunce-hukuncen su da a cika su da kyawa wa ina wasirtun idan an tsare ayin mu na ito an itimami ma bi abuwa an tsare ku an hana muku ku cika umra ko ku cika aikin hajji bi abuwa kamar makiya kahire sun ka tsare to ba masa tara mina hadai abin da ya sauka na hadaya sai ku yanki ku dawo Ba masa ya tara mina hadai alaiku abin da ya sauka na hadaya da ku wa abin nan wa adana wa shatun karami wanda a karami doka a samu katon rago haka shi ne karami wa wata duhu bakara wanda an matsakaici a samu abin nan sa katon wa alamu badana wanda an mai girma a samu katon rago ne waɗanda duka ana yin hadaya da su karami shi ne rago matsakaici shi ne abin nan sa a mai girma shi ne rago ne wala ta da kuma usaku amma kada ku yi askin kawunan ku ya an ta tsaye ai la ta tahallalu kafu kafu sallama aikin ku na haji hatta ya buluga alhadu mahilla sai hada yadda za a yanke almuzakka wanda za a yanke sai ta kai mahilla wurin za a yanke ta haifi ya hilla zabu inda ya halitta a yanke ta wa huwa makamin insari na inda an ka tsaye su inda malikiya wa shafiya wajen maliki da shafi'i suka ce na inda an ka tsare ku nan na za ku yanka wakila wasu malamai suka ce bil harami cikin harami nan na za ku yarda wa sababul kadab dalilin sabanin su a halin hudaybiyya mahasarun nabi sallallahu alaihi wasallam shin hudaybiyya inda an ka tsare annabi an ka hana mai isa makka da ya to umra al hudaybiyya shin fil hilli wurin nan ba harami bane A fil harami ko ko harami shi wajen maliki harami na da haka yace nan inda aka tsare kuma za ku yi wajen wasu malamai sun ce ba harami na da haka ba a yanke wa sai harami wala mahalli ya an ce da bil kasari mahilli a yi dalabu ala makani wato ana yi nai ana idalakin wannan suna ga fagiri wa huwa almina ita ce mina wa zaman zamanin da ake yankawa kuma wa huwa al-ashir min dhil goma ga watan dhil-hajji a nan na aka yanke dabbar hadaya wa yuzbahu sai a yanke ta in rabuta aw ko kuma yunhabu fiye a soke ta in rakumita bin ya ta halin da niyyar halacci wato mutum ya yanke ta da niyyar halitta wato sallamawa sai daga haji ne ko da kuma wayu barrabu ala masaki ne ana rarraba ta kuma sai in an yanke sai a raba ma talakawa sannan waya na shi wanda ya yanke ta sai shi a Wani biya hasu da hannun da wannan daga sallamawa sai abin nan ta tabbata da daya sallama aiki ne na hajjin da aka tsari shi ko kuma umar wa man kana kumari da wanda ya zan bai da lahiya cikin ku aw bihi adan rati, ko kuma yana da wata cuta ga kai ne wato kamar kiriya haka ta yi mai yawa da kai kusa san sannan ruwa wa ya gari su samu da kuma sani wanda zai san ƙasar makka tun da sai ka shiga garin makka gaba dai babu ruwa babu inda za ka je ka ɗebi ruwa sai dai an ta can wani wuri gona wani a sau ruwa da tankuna a kawo gari to sannan can dole kun san babu tankuna kuma babu injin jimma waɗanda aka fasa duki a kai ƙasa ɗaya ruwa a haɗa sai matsalar ruwa ta yi musu wuya to saboda rashin ruwa kai ya yi dauɗa ya daɗe ba a wanke shi ba sai ya ƙiya ka kamle kamar ƙiya wasu da'in ko kuma ciwon kai kusa wani lokaci akwai wani ciwo da aka ce ma abin da ba ba to idan na tuna suna ne zan gaya muku wani ciwo ne wato da ke kama kan mutum jini haka kuma da waya ka iya samun maganin da za ka sha ya warke kun ga annabi yana iri ya yi shi yasa inda duk zai na aikin hajji ko zai dogo tafiya ko wajen jihadi na da likita ne ya ka zuwa wani da ciwon kan ya tashi sai a ce shi ke nan sai ya wasu ba sai an yi mai abin nan ba eh, sai an sha shakika sunan ciwon shakika aka ce eh, shakika ake ce mu ciwon to rashin lahiya na wanda annabi yake fama da shi sallallahu alaihi wasallam to idan kana da irin wannan su da na ciwon kai na mai tsanani amma gehe gehe ya ka kama in ya kama gehen nan to bai bari sai a ake shi to idan mutum na da irin wannan lalura da ta kama shi ko ta kiya ko wannan ciwon kai mai tsanani fa halaka sai ya yi aski shi da yara tun da shi magani ne ya aski sai mutum ya yi aski to ba fi da ya tawa alaihi min siyama to an dora mai wata kanta da eh, fidiya da zai bayar min siyama salasata ayyami ya yi azumi ne ko. Hausa da katin ko ya yi sadaka ala masaki ne ga talakawa guda shida Da kulle miskinin muddani ko wani miskini a bashi mudu biyu min da qutul baladi ga abincin da ya hirin jaye ga abincin wannan gari a yi makkata wato garin makka A wani ko yanka rago kato yi zabin shati ya samu katon rago shi yanka su yake au au nan lissa kayi zabi na an ka shi ya bibi uku ɗin gaya ya bibi abin da ka yi wa gare sai yi wa wani ya kabi man haraka da gaida ugurin ya ce wanda ya yi aski babu ugurin shi ma ya shiga ciki li'anna a aula bai ka fara don shi ya cancanta ya kafara wa kadhalika man istama'a gaida da haƙƙi, haqqi man istamta'a gaida da haƙƙi. A haka nan wanda ya yi wani abu na jin daɗi ba tare da haƙƙin shari'a ba kadi bi kamar bayan ya yi harama da haji ko ya harma da umra sai ya sa turare wallon su ko ya sa turare kaki wadda hali ko ya sa mai wato wanda shari'a ta hana asa mai mai kamshi haka mai turare da uzuri saboda uzuri a wani ne kowa ba kai za a mintu mala duwa to in kun ka samu amincewa ga hankalinku ya kwanta daga kahiran nan da sun ka tsare bi an da haba yan kahiran sun ka tafiya su a wani mai ko kuma babu su gaba dai to ba man tamatta a bil umrati wanda ya yi da umra ai da sabai faraji ne na zan ya ƙari daga umra a bi ta da harami da abubuwan da musulunci ya haramta ya wato abubuwan da harama ta haramta kusan da aka ce ma yi kamar mu ne 'yan najeriya muna da nisa saboda haka mukan tafi wajen aikin hajji sai mu sai da burin sai a kwashe alazai duka a yi madinar su to in sun ka taso da madina sai su doko harama ta umra in sun ka zo sun ka gama umra da sun gama umra sai su cire tuwaye nan na harami sai kowa ya sa tuwaye ne na gida kamar yana ga kai ya ci harkoki ne sai radda lokacin aikin hajji ya tsawo kuma sai ya koma niyya ya ta yi kwana biyu ya gama aikin hajji ya dawo to wannan shi aka ce ma tamattu to wanda ya yi tamattu ila hajji zuwa aikin hajji ai ilal ihram bi kame ya harama da hajji bai an ya kuna a harama da hajji a shuri ya yi harama da umra cikin watannin hajji wa masai tsara min hadai to abin da ya sauka kana hadaya alaihi rahishi sai shi yanta wa huwa shatun shi ne akwai a guda wato kasar rabuwa ka zuba wa ba da ihramu bihi bayan ya harama da hajji sai shi yanka wannan rabuwa? wala abdalu an yarba a yau wannan nahari amma abin da fi kyau kashi yanka bayan ya yi harama ya bari sai rana ranar sallah sannan shi yanka shi ya bi don shi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma waya juzu zango in bai bukata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ya halitta gare shi yanka kabla da haramu bil hajji tun kamin ya harama da hajji ya halitta shi yanka abu ne in bai bukatar sunna ya halitta ala ka'idati kamar wanda yake bisa ga ka'ida min anna kullu haqqin maliyyin ta'allaqa bi sababaini cewa duk wani haƙƙi na dukiya da ya rataya ga dalili biyu to ja za ta kafi muhu ala ba ya halitta a gabatar da shi ga dalili na farko akan dalili na biyu ya ce wannan halal ne amma dai abinda a sunna annabi a yi wa da annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani wa man lam da hadaya wanda bai samu hadaya ba da da tamani ne faqadi tamana don ya da kudin hadaya bai samu ba to fa ya mu ya dauki azumi yi fa alaihi siyamu salasata ayyamu munaji wajibi na gare shi ya azumi ne hukuncin lokacin aikin haji fi halin da haramun ne lokacin da ya harama da haji waye ji muhi na izina a yi hurima ya zama wajibi wannan lokaci ya dauki harama a kawai sabi in da hijja kanan bakwai ga watan haji ba sai takwas ga wata ba wa da abdul abin da zai kyau kabla sadisi ya dauki harama kafin shidda da wata ne kana hata sau ne wani arafa don mutum ne a azumin ranar arba da alhaji waya jinsu su ya ma a ya ta shirki amma azumin nan uku ya halatta shi su kwanuka abin na hasken wata wato ya halatta shi su kwanuka hasken wata wato shi wannan azumi ba a yi ne sai in mutum ya rasa hadaya an ce kasuwa duk kasuwannin ta, babu inda aka samu rabin sai to ya halitta shi wanda ya rasa ragon na sai zuwa ya halitta gare shi sai shi ya azumi azumi goma na azumi idan kuma akwai ragon na sai zuwa amma shi bai da kudin sayan ragon ba ya da kudin sayan ragon to irin wannan lokaci ba ya da kudin sayi kamar irin wayannan da aka ba kujera kyauta irin kujeran da masu kamfani masu kamfanin jirage kusan suna ba da kujeri ga waɗanda ka ɗauka su haya to wani an ba ka wannan kujera ba ta da gudu abin da farko sai za ka bai a yi ma riga a kai ga maka ba ka masauki amma dai buɗe ruwa mai ba ka buɗe to mun ya ce bai da buɗe to ya ma da kashi ya ake mutum da kuma ta babu dan ya zo na aboki dai ya san taimaka mai da ɗariyar guda ko ɗariyar biyu to ire-iren waɗannan ko kuma kamar sun san wajen larabawa da kasasowa da kansu da yake ƙasarsu da ƙasashensu sai su ta yi mutum kuɗin mota ta yanka da kun ga kamar da kuma ganin su baki harami in ka zo ka sau abinci ka yi zaune kana ci sai ya so shi ma tsaye bai da kuɗin na abinci kuma dole ka yaci abinci ya so shi ma tsaye wani ma bai ma tsaye dukawa ya kai ya ce abin nan bismillah ya gudan da su guda sai ya dauka ko mina na haka shi ya dauka sai ya wuce tubai da kuɗi irin wannan kun ga magana ya kai ya hidda abin na wajen dubu hamsin ya sai rabu kun ga babu don bai da kudin ke yi ko da abinci bai da to amma akwai wani abu da malamai ya kai da fatawar da suka yi manya ah, ah, abin na almajirai suna yawaita irin waɗannan abubuwa sai mutum da zuwa ne riyar ne da an ka bashi ko dala sai da zuwa sai ya ba masu canjin naira da canza mai ya kawo katan bage na shari ya ce azumi zan yi azumi zan yi idan dai ya dawo da kuɗi na gida ya ce azumi zai ci wannan bai halatta to Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya sa mu ne karshe mai kyau ayata mu tana da tsawo yau ma ba za mu iya kai karshen ta ba ga lokacin da kawo saboda haka nan za mu kwana a sha